ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاعل النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني أهل الحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أركب مرساكي حدوة أنا شبير النور لكي تكتب النشيه yau maraicin juma'a sha ɗaya ga watan rajar na fatan daidai nake shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda daidai da shi daga watan mat na shekara ta dubu biyu da ashirin darasi na nawa ne darasi na ɗari hudu da sittin da takwas أتكن للتافي نام كن الشدع كتاب الجهاد والسير رسول البخاري زابكما تاشي أكم بابي نتري لستين دبير باب إذا فزعوا بالليل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلط رحمه الله باب إذا فزعوا بالليل حدثنا قصيبة بن سعيد قال حدثنا عن مالك عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس قال وقد فزع اهل المدينه ليله سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عمر وهو مقلد سيفه فقال لم تراء لم تراء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس باب الفرس الفرس الفرس باب إذا فزعوا بالليل idan mutane suka firgita cikin dare me ya kamata a yi amsa tana nan cikin hadisi wanda duk chief security officer to ya tabbatar da shi babu bacci a kansa ya tashi tsaye domin ya samar da aminci haddasana qutaybatu bin sa'id ibn jamil bin sarid qala haddasana hammad ibn salama dinar an sabit al-bunani an anas ibn maliki radiyallahu ta'ala an qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahsana an-nas wa ajwada wa ashja'an manzo Allah ya fi kowa abu uku sanin na ya fi kowa zama na kwarai babu mai daɗin zama kamar manzon Allah wa ajwadun na ya fi kowa kyauta komi kyautar ka to dole za ka cire manzon Allah wula don shi yana iya kyauta da ƙarshen abin da aggare shi wa ashja'un na ya fi kowa jarunta komai jaruntarka zuciyarka za ta buga ta manzo Allah ba ta buga idan abin tsoro ya faru za ka duk wanda ya ce kule manzo Allah zai ce tas tas tas ya tashi tsaye kai tsaye to irin wannan shi ya kamata ya zan shugaba wanda ya haɗa waɗannan sifofi guda uku ga kirki ga kyauta ga jarunta idan aka samu mugunta to shugabanci bai kyawu in aka samu rowa shugabanci bai karko in aka samu tsoro ko raki to shugabanci bai armashi za ka shugaba shi ne wanda ya haɗa waɗannan sifofi guda uku ahsanan nas wa ajwadan nas wa ashja'an nas ahsanan nas baka jin tsoron kai kusa da shi ka kai kokenka baka jin tsoron ka buga mashi waya ka ce matsala ta faru wuri kaza baka fargaban kai masa check ko karfe uku na dare ne ka ce ga wani abin tashin hankali nan don ka san yanzu yana yanke baccinsa da ya ji karanne waya zai tashi ya samar da aminci sannan a ji waɗannan bai rowa da nasa bale na al'umma kusa duk wanda yake rowa da abinsa to in ka baki na al'umma ma to tsare riƙewa zai sai a yi na imanin a ya ke ce mashi eh, masu bautar magina wake ce su? masu bautar al'adu eh? ba ma guje imanin ba ma guje ba ma guje ya zo ana wa'azin izala ya zo da kekensa sai ta kama wurin wa'azin sai an agaji suka tsaye da shi suka ce a ga wurin faka can ka ka aje ka ga mu kuma aikinmu ne mu sai mu tsare mu ya je aje ya dawo sai ɗaya da jinta to ko kai fa ka ga yanzu sai Allah ka tsare ma yake eh sai kuma ya ɗauki keken shi ɗaya da ka aje bana ana kula ce to ai yanzu kun ce za ku tsare yanzu kun ce Allah ki tsare to wanda ko nasa bai bari ba yayi kyauta kana ba shi na wani ajiya kana ba shi naka ajiya wato babu ya yadda Allah na kyauta da nashi ko ba ka ba ka bai ba Allah kashi ba wani iya ba Allah ce yana yawa shiga wani mai bukata shi baki amma dai yan agaji za su ajiye ta shi ya to yana da kyau shugaba ya zama mai karimci mai kyauta amma Allah ta'ala ya bayanin yadda ake son karimci ga shugaba da wanda ba shugaba ba idan idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama babu matsayi hannu babu faki da yawa ni a saki da yawa ka kwashi duk dukiya al'umma ka ba mutum guda ko mutum biyar ko mutum goma alhalin mutane dubban ɗaruruwa ne ko miliyoyi ne ga an samu matsala taktir ne mutane na da bukata ta rike kai ta tara kai ta tara kai ta tara haka gushe wani ya zo wanda ya fi ka iyawa ya kwashe ya sace akwai da ka haka to tsakatsaki ake so babban abin da ya kamata shugabanni su sani game da dukiyar da atta Allah shine su ba su da ikon su yi da suke so a cikinta sai dai su yi wa da an maslaha amma ta su dukiya suna iya yi za ka shugaba iya zan mai arziki ne yana iya saki nasa kuɗi na aljihunsa wanda yake so amma na bai mali to sai ya tsaya ya shawara sai ya tambayi masana sai ya kafa kwamitoci an tabbatar daga inda ya kamata a sa kuɗi ba duk inda ya ga dama to kun ga abin da muka rasa a yanzu galibi shugaba zai diba mi yake sha'awari da kuɗin ka kana abin da ka ga dama shi yasa wasu yi ta zargin sai da usman da kyautukan da yake duk irin wannan kyautukan da yake ma danginsa daga aljihu sa yake amma na gwamnati sai esko sun zauna sai an ce ga abin da ya kamata sai an diba abin da an maslaha amma naka na aljihunka sai ka ba kowa da kake su ko na aljihunka din ba a sun kai almubazzaranci ba a son ka kashe kuɗi inda bai dace shi kuwa shi jawon nan wanda ya fi kowa jarumta ba ka zama jagora sai kana tsayayye shi yasa duk aka samu shugaba raggo to al'umma za ta shiga uku don haka shugaba in ya san yana da rauni a wani bangare to sai ya nemo waɗanda adda kwari a wannan bangare ya sa shi ake ce madalegation Harkar kuɗi tana da minista ko kwamishina ko darekta ko akawunta sun gane shi wannan harkar ta ce ya tsare abin da ya danganci sallah tana da limamai abin da ya danganci shari'a akwai alƙalai abin da ya danganci tsaftar gari akwai ministry for environment ko ma'aikatar kula da muhalli sauransu abin da ya danganci samar da wuta akwai energy abin da ya danganci ruwa akwai water resources shared delegation to inda baka da kwari ka tabbatar da mai kwari ka azawa wanda zai kama maka ya sallama maka kaga kina harkar tsaro dole sai an nemi jarumawa sadaukai masu jini a jika masu iyawa in so isa da yi a mutu da sai a kawo sabbi amma in suka zauna kullum har suka gaji to fa matsalar tsoro ba za ka gyaru ba za ka dole ne kullum a rinka diba wanda ya kamata ga kowane mukami sannan kuma a ba shi dukkan kwari da taimako da ya kamata domin ya yi abin da ake bukata sai da na ana cece manzo Allah ya ci kowa zama na kwarai ya ci kowa kyauta ya ci kowa zarunta to dai ya tabbatar da wannan abu da ya faɗi na ƙarshe da ƙila wasu ba za su san shi ba tun da ina ake gane jarumi wanda ke karawa da maza ko matsalar shugaba ne ba zai ta karawa da mutane sai dai ya tsara ya ce wani yi ka kara da wani ko aran gama za a yi tsakanin runduna biyu shi shugaba galibi yana gefe yana ba da runduna to kaga ya za a gane jagora ne sai dalili ya kama sai da na ali na bi talib ya tabbara misalin wannan ya ce kunna iza hamiyatil waqi na bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in ya yi zafi bayan manzo Allah muke labewa kaga nan ake gane jarumta lokacin da abubuwa suka cin rinchabe ana ta ce wa qad fazi'a ahlul madinati lailatan a wani dare an samu firgici cikin birnin madina in sautan an ji wata ƙara da ba a san ta mece ba qala fatalaqahu min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala faras manzon Allah sai ya wato ya tarbi mutane akan doki li abi tarhata ulyin dokin na abu talha ne kuma ko sirri bayan ne uri tsiraransa wa huwa mutaqallidun sayfa yana rataye da takobin faqala lam tura'u lam tura nace ku da hankali ba tashi hankali ba matsala mun sha karanta wannan hadisi ba kawai ɗaya zo ba ko abin da yake nunawa cewa duk zaburar da jaruma suka suka fito manzo Allah ya riga su har ya tafi ya dawo suna nan suna shawarar yaran su ثم قال رسول sallallahu alaihi wasallam عليه bahra ya'ni al-farq sannan manzo Allah ce wannan dokin ya burge ni na same shi gulbi ne iwo ɗaya ake ta wato yana yaba maimakon shi ya ba mu kansa da jaruntar da sai ya ba ma doki wanda ya taimaka maka je inda zai je tunda kun ga in ba abin hawa kun ba a ta sama wurin tsoro ko in babu bakani kenan wannan yana nuna ana so shugaba ya zama kullun sa a buɗe dangane da abin da zai sami sa game da sha'anin tsaro sannan kullun ya zan cikin tattali da tanadi abin damuwa da takaici shine a zo a sami 'yan sanda sai ai motar mu ba ta da mai ba 'yan sanda ba hadda sojoji a fagage ba ma ana samun wannan wa'inda suke wuraren suna faɗa a ce ga hari an kasu wala motocin ba su da mai to duk ina biliyoyin da ake bajetin na security wani lokaci kuma gaskiyar magana ba man ne babu ba fargaba suke ji don mai don makamansu ba su kai na waɗancan abokan adawa to kaga duk wajibi ne shugabanni su yi tanadin abin da ya kai matsayin wanda za a yi za a yi fada da shi a kare al'umma babun man ra'a al'aduwa babun man ra'a al'aduwa da bi a'la sauti ya sahibat hatta yusmi yusmi hatta yusmi an-nas حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك قال أخذت لقاء النبي صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها قال غطفان وفزارة فطرقت ثلاث طرقات أسمعت ما بين لابتيها يا صاحباه يا صاحبه إيه؟ يا صباحاه نعم يا صباحاه يا صباحاه ثم اندفعت حتى حتى القاهم وقد اخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الاسود واليوم يوم الربع فاستقصتها منهم قبل أن يشرب يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عقاش وإني أعزلتهم أن يشربوا سقيه فبعث في إثره فقال يا ابن الأكوع ملكت فأزجح إن القوم يقرون في قومه باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمعنا wanda ya lura da maƙiya sun kawo hari ila shi ya fita yana gyaran gona bayan gari ko ya fita zai je anguwa sai ya hangi ƙuran makiya ta turnuki zaka sai ya dawo cikin gari da sauri fanada bi ala sauti ya ɗaga muryarsa yayi kuwa yace ya sabaha gari ya waye jarumawa ku fito hatta yusmi an sai ya je da mutanen gari gaba daya kaga in yanzu ne sai busa uso ko ya kunna jiniya ko ba ka ba ko ya dauki motar nan mai lasifika yana yawo tunda lokacin lokacin yanzu birni birni ya faɗaɗa kuwa mutum guda ko unguwa guda ba su jiya ba yanzu in mutum ya tsaya nan bakin cibiyar nan ya yi kuwa ko sama ya hau kolin muryarsa ta tsallake gidan alu ta kai bakin titi ko gaba da ka ga wurin road ana jinta nan gidan ma'ada ana jinta to kaga ashe dole a samu ko kuma ya sauri ya kunna rediyo ya zai tashar gidan rediyo ya ce ya ku al'umma ga wani abu ka ya faru ma'ana dai a yi amfani da midiya irin na lokaci wancan lokaci babban midiya shine ka hau dutse babba kai kuwa duk gari ana jin ka don garin bai da yawa lokacin da Allah ta'ala ya ce ma annabin sa sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashiratakal aqrabin wacce kafa ya amfani da ita dutsen safa ya hau dutsen safa ya ce ya sabaha jarumawa gari ya waye ku fito sai suka ka annahu munzir jaysh kai tsammanin runduna ce ta kawo hari sai duk jarumawa suka fito sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce law law ara'aytukum law qultu lakum inna qauman inni ara qauman min wara'i hadha al-hajar aw antum musaddiqiyya da na ce muku ga runduna nan ina kallon ta shi yana saman dutse su suna kasa da na ce ga runduna nan baya na ina ganin ta kuna gaskata ni suka ce kwarai da gaske ma jarrabna alayka kaziban ai kai baka taba ƙarya ba sun shedan makansu sai ce to ba abin da na tara kukan sa bake inni nazirun lakum bayna dai azabin shadid to fa hmm? wanda ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ko da kun ce bai taba karya ba to kuna cewa karya ce yi da ka abu lahabi a lokacin da yake ta tabbal laka sa'iral sa'iral yau bai isa ce ƙarya kake ba don ba ta faɗuwa sai ya jefa masa zagi sai Allah ya rama ya ce tabbat ya da abi lahabin وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته الشعبة حمالة الحطب في جيدها حبل بالنسب حدثنا المكي بن إبراهيم ابن بشير ابن فرقد البرجمي التميمي الحظلي البلخي قال أخبرنا يزيد ibnu abi ubay maula salama bin akwa an salamata radiyallahu anhu wannan yana cikin sulafiyatul bukhari shine hadisi na goma sha biyu tun daga farkon bukhari har zuwa hadisi na dubu uku da arba'in da ɗaya wannan shine na goma sha biyu da bukhari ya zan mutum biyu kaɗai ke tsakaninsa da sahabi sulafiyatul bukhari ba su da yawa na ga arba'in ne da yan kaga daga makki ibn ibrahim sai yazid ibn abi ubayd sai salama ibn al-aqwa annahu akhbarahu قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة ناتتا يمكن مدينة ناتا سمى غابة غابة كما متي تو متي داجي ناتا سمى داجي حتى إذا كنت بثنية الغابة laqiyani ghulamun la abdurrahman ibn auf sai da na kasan ma bakin wannan daji sai wani bawa na abdurrahman ibn auf ya tarbe ni ya haɗu da ni qultu wai haka ma na ce kai wannan me yasa ne ka ne kawo ka nan qala ukhidat liqahu an-nabi sallallahu alaihi sai ce dabbobin manzon Allah an ɗauke su an sace su ashe satan dabbobi ba sabon abu bane aiki ne amma na mushrikai tun da dadewa qultu man akhazaha nace wa ya dauke su qala ghatfanu wa qaza yace jama'an kabilu guda biyu ne da ghatfan da fazara su ne suka dauke su fasaraktu thalatha sarakati sai nayi kuwa sau uku asma'tu ma baina labataiha duk wanda ke tsakanin ganuwar kudu da ta arewa ta madina sai da ya ji karar ya sabaha mai kowa ta ce gari ya waye ya sabaha ba irin wannan kira sai wata fitina ta faru sai ana son jarama su fiti sun man da hatta alkahun wa kada aka zuwa yace sai ni zabura ni sai ina so sai na kwato dabbobin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya kan bai su nawa ne ba wadanne irin makabe ke tare da su zuciyar zuciyar jarumawa ce faj'altu armihim wa aqul ana ibn al-aqwa'i واليوم يوم الرضع أنا ابن الأقوع واليوم يوم الرضع وفينا صورة الدسو فهكذا سوكما sai suka fara aunawa da gudu suna tsoro ba su zaton mutum guda ne a bayan irin karar da suke ne a nablul akwa ni ne nun akwa wanda kuke jin labari ba jinin nan da baya jari ba mu yau yawmur rabbi yau rana ce da duk wani shege zai ga abin da arubba ana nufi wato mai cizon nonon uwarsa yana ta ba shegen gora kenan ba to duk wani shegen gura da zamu gwada ne bai isa ba fastanqatuha minhum qabla kabla yasha kaji kaji jaru sai duk sai da kwato dabbobin nan na manzo Allah tun ba su sha ba fa a sukuwa. Ni zo da su gaba ɗaya ni gargado su ni dai falaqiyani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gamu da ni fa qultu ya rasulullah innal qauma itash mutane suna cikin kishi wa inni ajaltuhum an yashrabu Na nayi musu gaugawa na hana su sharuwansu fa asli isri aika a cin musu wato na da kai musu farmakin da ban bai iya tsaya shan ruwa cikinsu za ka sa a cin musu a taho da su ni raƙumin kawai na dawo da su su ko har nan suna ta فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجع وقال اتحابا سلامة ابن الأكوع yanzu dai ka samu dama to sassauta ba dai ka sumuna dabbobin ba kyale su innal qauma yuqrawna fi qaumihim mutane in suka zo wurin dangin su saukar da su ake don haka yanzu so riga sun isa wurin gatsafan za a ba su abinci ko abin da ya faru kenan sun isa wani daga cikin gatsafan ya yanke musu raƙumi ya ba su abinci ya ba su ruwa sun ƙoshi kisan tana da tsawo akwai cikinta a nan gabana amma ta yi tsawo ga makarance ta gaba ɗaya za mu cin mata wuri a nan gaba insha Allah daga cikin darussan da ke cikin hadisi malaki wakil hadisi jawabin akhdhi bi shidda ولقاء الواحد أكثر من المثلين لأن السلمة كان وحده وألقى رضي الله تعالى عنه بنفسه إلى الثالث يفرقوا دي يانون أنا ثم في زمو شديد يزمو شجاع يزمو جارني نبيو متنا إيه ترون جماعة سنن كلا تصوديو في راك tun da salamatu shi kadai ne amma ya jefa rayuwarsa ga mutanen nan kuma Allah ya bashi ta jarumi bai kallon taron jama'a wa fi ta'rif al-insani bi nafsihi fi al-harb bi shaja'atihi wa taqaddumihi hadisin kuma ya nuna ya halalta mutum ya yaba kansa yayi wa kansa kirari a wurin yaki annabdul akwa'i wal yawmu yawmu rudda'i fa suka tsorata yake wa fihi fadlur rami ala ya muhimmanci iya harbi yana ga wato da harbi ya kore su har ya samu suka gudu suka bar ma ya gargado su ya dawo su kenan wannan ba da abin da yake nuni idan mutum ya ga abin tashin hankali ya gargadi jama'a yanzu kai da baka iya gargadar jama'a ya za ka yi ka sanar da waɗanda ke gargadi ko waɗanda ke ɗaukar mataki ma'ana ka kai sanarwa gidan rediyo ko kuma ka faɗa ma jami'ai da hukumomin da abin ya Ka kaga wani mutum ɗauke da ak-47 maka fahimta da a cikin gari sai kai ga za ka kai rahoto ta wuri ka za akwai matsala masu abin da zai faru ba kafin abin ya faru sai a ƙari a shawo kan babun man qala khudha wa anab fulan babun man qala khudha wa anab fulan وقال سلمة خذها ونبل الأقوى حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا عمارة إليكم يوم حنين قال البراء وأنا أسمع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ كان أبو سفيان بن الهارث آخذا بعناق بغلته فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه باب من قال خذها وأنا ابن فلان وإني مكان makarsa ya jefa kibiya ya ce ya ce ga tanan ni ne ɗan gidan wani wa ƙala salamatu kuza wa anabnul akwai a hadisin da gabata ko nan ruwaya حدثنا عبيد الله ابن من عبيد الله malamin من مال من بخاري العبسي الكوفي أبو محمد عن إسرائيل ابن من؟ قليلا نجسون بعد أنفع إسرائيل ابن من؟ ابن يونس ابن من؟ ابن أبي إسحاق السبيل عن أبي إسحاق أبو إسحاق من؟ السبيعي إسرائيل يا يكيد أبو إسحاق كينا eh ta ne kuma jagoran ta ne don da ya manyanta idon sun samu matsala abu isa ƙasa biyi kala ta'ala rajulun albara'a radiyallahu ta'ala an faƙala ya aba umar a tun yau mahunai wadda ɗan jidali ne ya ce ma bara'a ibn azib radiyallahu an ya aba umar a tun yau mahunai wai gaskiya ne rana ya ƙi hune ni gudun kuka yi kamar ran jira ne na ruwanka Allah ta'ala ce wa yau mahune ne iz ajabatkum kasratukum falam tughni ankum fi'atukum shay'an falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ard bima rahabat thumma to kaga Allah ya faɗi sun gudu to me na tambaye sa قال البراء وأنا أسمعه bara'u ya faɗa ma wannan mutumin ni abu ka ina jin ya ce amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yi walli yau mai izin ai ka san mun gudun don Allah ya faɗi cikin ƙurani amma na so in tabbata ba zo Allah bai gudu ba to nan an saba ma ka'ida ta nahawu wa zai gano mana ka'idar da aka saba ma amma rasulullahi lam yi walli duk cikin alkurani ba inda ya zo da wannan siga wa ammal gidaru fakana amma kama ma ya kumin shai wa fali tilwi tilwi ha jawaban ulifa haka ibnu maliki in ka kawo amma wajen jawabi dole ka zo da fa amma na saba mata da ka ya nuna ana samun shuzubi a cikin wannan ka'ida amma rasulullah kuma ta ce falani walli yau mai izi to sai bai sa fa'un ɗin amma rasulullah lam yi walli yau mai izi kana abu sufiyan ibn al-harifi akhidan bi inani baghlati abu sufiyan ibn al-harif yana rike da linzamin alfadaran manzon Allah a ranar falamma gashehu al-mushrikun lokacin da mushrikai suka kewaye manzo Allah suka masa zobe ta ko ina nazala sai sauka daga alfadar fa ja'ala yaqulu ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib yana hargowa cikin su yana tsorata su kara tsafa tana kara tsorata su nan ala samaru min an-nas yawma idhin ashadd min aran nan ba a ga wanda kai taurin manzo Allah sallallahu ga suke waye da shi ta ko ina amma ƙara yake yana cikin su zai tabbatar maka da cewa annabi mu sallallahu alaihi wasallam ba rago bane to kuma anan manzo Allah ya maka sa kirari ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ya kuma kiya ni annabin Allah ne ko kun ba ƙarya ba kuma annabi abdul muttalib ni da dan gidan abdul muttalib da haka wanda bai sanni bai sani kenan yana alfahari da iyayensa amma a ina a fagen yaki ba halarta mai tana alfahari da iyayensa sai a irin wannan wajen don ka gwada cewa ba su iyawa da kai wannan yana nuna maka cewa gidan su manzo Allah sanannen gida ne na jarumawa domin ba a kuri da rago ko wanda kowa ya san rabbo ne banda sakin tusa komai mai iya ba kada kuri da kika ce ni dan wani ne kaga wannan ya nuna kakan manzo Allah jarumi ne bajimi ne mun fayyace wannan magana tun daga mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi Abdullah har zuwa ga Sihir ibn Ghalib kakansa na goma daga nan har zuwa ga Adnan kakansa na ashirin har zuwa ga Isma'il ibn Ibrahim alaihi masalatu wassalam kakansa na 37 mun fayyace cewa babu wanda ba nagartacce ba a cikinsu babu wanda bai da wani abin alfahari wanda ake jingina zuwa gare shi ana kuri da shi bal wasu su suka kago su abubuwa da addinin musulunci ya mayar da su doka da shari'a in kuna so ku samu littafi na kaddara ta riga fa'a a alkaki da ruwan zuma cikakken tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farko farko sa akwai bayanin bigin manzo Allah da tushen saboda mi saboda karka dauka cewa fulawa ce a juji gamji ne kuma a tushen inda ya dace yasa lokacin da Abbas ya kama ni sallallahu alaihi ya ta wasu na sukar mu manzo ya ce wallahi ba ku imani da Allah har sai kun so dangina sannan ya yi bayanin cewa shi zaɓaɓɓe ne cikin zaɓaɓɓe nagartacce ne cikin nagartacce ya ce inna Allah azza wa jalla safa min walade adama isma'il wasafa min waladi isma'ila kinana wasafa min kinana ta ƙurashin wasafa min ƙurashin bani hashin wasafa ne min bani hashin na naka sanin darajar tushen manzon Allah shi ma muhimmi to anan yana kuri da kakarsa Abdul Muttalib wanda shi ne mahaifi ga Abdullahi mahaifinsa amma a wurin yaki kuma inda yake halarta ai wannan sai a irin haka baka kuri da babanka mai kuɗi ne baka kuri da babanka malami ne amma a lokacin da aka ja daga kana iya kuri da asali don a san wane ne kai a ji tsoronka ma'ana kana gaban makiya باب إذا نزل العدو على حكم رجل باب إذا نزل العدو إذا باب إذا نزل العدو على حكم رجل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنين عن أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت بنو قريبة على حكم على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإن فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تصب الذرية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك باب إذا نزل العدو على حكم رجل إذا makiya يا yadda يدا شوى sanya mutum guda ya alƙalanci ba wannan ya faru ne a lokacin yakin banu ƙuraiza inda Allah tabaraka ta ba da labarin an riga an kai su ga bango sun sa hannu cikin yakin taron dangi yakin hazab za ka manzo Allah salasa yana so ya mai da martani a kansu ya masa ba. bayan da Allah ya watsa rundunoni wa kafa wa mu'minin likita, Allah ya hana ayyaki ya kawo guguwa mai ƙarfi ta kori baƙi suka tafi to ‘yan gari da suka yi munafurci su ne an banu ƙwaraiza sai manzo Allah ya je kewaye garin nan ne a yake cewa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala salli al-asra illa fi bani ƙwaraiza kowai yi imani to ya yi la'asar banu ƙwaraiza aka ji aka musu zobe ba shiga ba suka tsoro ya kama su ta ko'ina suka rasa yadda za su yi daga ƙarshe sai suka roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya sa alƙali a tsakanin su kaga sun yadda sun yi laifi ke to alƙalin nan shi zai faɗi wani irin hukunci ya kamata a musu alƙalin nan da ya so yana cewa manzon Allah a yahe musu to kuma in manzo in in yayi haka shikenan an yafe musu dan me dan da su da manzo Allah duk sun hada kan hukuncinsa yana cewa manzo Allah duk abanka musu ta ina ta manzo Allah a kore su to wa aka ba alƙalanci shine zamu je a wannan hadisi حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف شين أبو أمامة أسعد ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ لوكا سيدة بنو قريظة سكا يدى لن تد سعد بن معاذ سعد بن معاذ شيء جاغور وسقبيلة شيء شغبان خزرج هيدا daga cikin manyan ها madina ha أوس ne shugaban أوس shi ne kyakkyawar dangantaka tun kafin musulunci tsakanin ƙabilan aus da banu ba da haka da hisari ya yi ƙamari an kewaye su ta kowai ba su da za su in an so ana banka musu in an so a far musu in an so a bar su yiwuwa ta kashe su sai suka turu delegate suka ce manzo Allah suna son a yi hukunci tsakaninsu manzo Allah cewa kuka yi su suka ci sadin da muhasu saboda ne saboda suna zato su samu k'o san cewa baya mudahana ko mujarafi a cikin lamarin ubangiji ba san addininsa ya fi masa ƙarfi da muhimmanci ba shi kuma damar sa'adu an jefa masa wata kibiya ga kuɗi jini na zuba likitoci suna kai da za su duk irin dabarun wannan zamani da aka saba na a tsaye da niki an yi nikin mai tsaya ba. amma ya roƙi Allah ya ce Allah idan ka hukunta akwai wani yaƙi nan gaba tsakanin manzon Allah da waɗancan mutane yana nufin ƙuraisha mutanen makka ubangiji ka ƙara min tsawon rai sai na halarce shi sai yi shi da ni Allah in babu shi ina roƙonka shahada to da haka sai Allah ya ɗahirta mikin nashi har sai da aka taho da shi ya yi wannan hukunci sannan daga baya sai mikin ya balle jini ta farara Allah ta tabaraka ta iko sai ya samu shahada to lokacin da suka amince da hukuncin Sa'ad ibn Mu'az ba'atha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kana qariban minhu faja'a ala himar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika a zo masa da Sa'ad ibn Mu'az yace to yanzu banu Qurayda sun yadda kai za ka yi alƙalanci faja alahima sai zo a kan jaki an ɗoma shi kan jaki ba lafiya falamma dana lokacin da ya kusa ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila sayyidikum wanzu Allah ya ce ku tashi zuwa wurin shugabanku ku tarbi shugabanku da wannan malamai suka yi hujjar ana tarbo wanda yake tahowa ko da ba bako ne ba iya zan daga wani wuri zai taho kamar bako zai shigo na a tafi a tarbo shi bakin kofa wasu malamai suka ce a'a wannan ma ya nuna ana iya yin tsaye saboda girmama mutum to za mu ji ƙarin bayani in mun gama karanta hadisi faja'a jalasa ila rasulillahi sallallahu alaihi sai yazo aka zaunar da shi wurin manzon Allah faqala lahu inna faqala lahu inna ha'ula'i nazalu ala hukm yanzu Allah ya ce to waɗannan mutanen da muke faɗa da su sun yadda da duk hukuncin da kaza sun ce yau kai alƙali don haka mi kace qala fa inni ahkum an tuqtala almuqatila wa an tusba dhurriya yace to hukuncin da nayi shine duk wanda am mayaki cikin su a kashe zuri'an su kuma a taho da ita na akawun musuluntar da su qala laqad hakamta fihim bi hukm al-malik magana ce wannan hukunci da kashi a hukuncin da Allah yi da haka hukuncin ka yayi daidai da na Allah ai sa'ad ibn mu'az bai gama yanke wannan hukuncin ba sai muke shi ya balle ubangiji yana son isowarsa yana son kusancinsa kuma annabi sallallahu ya ce ihtazza rahman ya mawt mu'az al'arshin ubangiji ya girgiza saboda girman mutuwar da aka yi ita ce mutuwar sa'adun mu'ad shi kenan mutuwa suna ta tara ta wasu ta hita wasu wasu kan fama bakat alaihi sama'u uwal aru wasu ko ihin wasu murna ma ake yin sun mutu wannan shi al'arshin ubangiji ma girgiza akwai hadisin da zahabi yake gwamawa da wannan koyaushe a cikin sayar alamin nubala cewa inna lil qabri launa law naja minha ahadun naja minha sa'ad ibn mu'adh kabri yana yi ma mutum wata irin damka haƙarƙarin dama sai sun game da hagu duk wanda ya shiga kabari sai ya gamu da wannan damka ta farko manzala ce law naja na ahadun naja a sa'ad ibn mu'adh inda akwai wanda ke kuɓuta da gareta da sa'ad ibn mu'adh ya kubuta da gareta la ilaha illallah da haka mu rika tuna awwal yawmin fil qabr ranar da za a shigar da kai kabari wannan damka tana cikin sauran abubuwan da mumini ke gamuwa da su mumini in bai jefa kafarsa ta dama cikin aljanna to huwa bai rabu da jarawa ba nan kana duniya wata rana bakin ciki wata rana ciwo wata rana hasara wata rana babu komai haka kawai za ka ba baka jin daɗin rayuwa in aka wuce wannan ka zo wurin mutuwa akwai magagin mutuwa akwai halartowar mala'iku za su rika dannar rayuwa tun daga farcinka na ƙafa suna tururan ka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har sai ya zo ga makoshinka sai firi Wakilaman, ra wa zanna annahu والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق a wannan lokaci ne mala'ika zai zo da mala'iku biyar tare da shi idan mumini kake za ka gansu da fararen kaya ka gansu suna murmushi kana murna tafiya tare da su shi ko fajiri kan gararre kowane su zai ga ido sa kamar rana za ta faɗi su kura mata ido su ki ɗaukewa irin ka ya waila wayo Allah yana magana da muryar da ba a ji yana kuwa amma mutane ba san yana yi saboda muryar ma an riga an kwace ta a wannan lokaci ga masu jinya nan daje da daje daɗa babu mai iko shi ce a bari kana cikin haka yau ko gobe in yi haka nufarka komi shi zauna nan gare ka duka kwaɗanka komi shi zauna nan gare ka duka nufarka mene ne ce ran ana nan a ce gawa na kwanci ɗaka ya ba da tsoro a zo sai shi na mazari a lokacin ne ko ruwa aka sa maka kashin waɗansu waje in an baka ruwa baka iya sha kana magana ba sa abin da kake faɗi kana kallon mutane magana kake yi amma ba su jinka to a wannan lokaci ne ake zare rayuwarka duk waɗannan abubuwa wanci ne na zunubanka ba su karewa sai ka shiga kabari kabari ya maka wata irin damka duk zubin zunubi ne sannan a aiko mala'iku su maka tambaya duk ba ta kare ba za a yi tsayin alkiyama zurban na nan bai da kai ana wankin mutane za su yi ta gudu za su yi ta zufa zufan nan zai rinka gangara zai rinka kwarara wasu ya kawo ga gwiwa wasu ya kawo ga kwiɗi wasu ya kawo ga ƙirji wasu zufan sai na ya haɗe su ga rana an karkato da ita ƙadra mil mil guda tsakaninta da duniya ga kwanya tana ta farfata. a ran nan ba wani ubangiji sai Allah duk wannan ba ta ƙare ba sai an cika hau firaɗi kuma hawansa za ka yi labudda wani kafin ya iso nan zunubi ya kare, za kama walƙiya zai wuce wani zunubansa na nan bai da shi sai ya sha wuya akwai wanda zai shekara saba'in wurin tsallakar firaɗi ya fada wannan rango ya fada bai shi bai santu ba ya fada cikin wuta ba shi kun bai wuce da sauri ba to sai ka wuce nan sannan ka sha ruwan to sannan ne zaka jefa kafarka cikin aljanna walaysa lil rahatun duda liqa'ir babu yadda zaka samu hutu in baka ka riga ka gamu da Allah ba ubangiji ka ishe mu ga wannan rana malaki to zikru ma yustafadu minhu abubuwan da wannan hadisi yake karawa yau kun ga baya ta ba ta kusa ku ba time kar in wuce bude wai malaki fihi luzumu hukmi al-muhakkam bi wannan hadisi ya nuna idan ba su jayayya biyu suka sanya alkali dole ne shaida da hukuncin sawa'un kana fi umuri alharbi aw ghayriha a sha'ani yaki ne ko ba haka ba huwa raddun ala وهو رد على الخوارج ala ali radiyallahu ta'ala wannan hadisi raddi ne ga khawarij da suka kafirta ali saboda ya sa alkalai guda biyu da amur ibn al al'as da yake suje su yi nazarin ni an maslaha al'umma shi kenan sai khawarij suka ce ya kafirta وفيه أن النزول على حكم الإمام أو غيره جائز يا هللت أتوقعه كنت شقباك ونباشي ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم idan bai riga ya zauna ya yanke hukunci ba suna da musu mun fata a sa wani amma in ya riga ya yanke fa iza haka ba fala rujo ya yanke hukunci hukunci sai tabbata walahu an yanqulu min hukmi rajulin ila ghayrihi suna yata da mun cewa ne mana hukunci yanzu mun fasa a ta wani wafi an tahakuma ila rajulin ma'lumis salahi wal khairi lazimun lil hakimai. fa kaifa bainana wa bain aduwina fi dini wal malu hafa mu'unata min nafsi wal idan za a yi hukunci za a da alkali to a sa mutumin kirki ma'lumus salahi wal khairi wanda an san na kirki ne irin sa'ad ibn mu'adh وفيه أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المسلمين yake wannan hadisi ya nuna ana umarnin shugaba da al'umma cewa su girmama wanda a jagora cikin musulmi wa ikrami ahlil fadli fi majalisar sultanin akbar da darajanta masu daraja idan an zo wurin sarki ko gwamna ko wani shugaba kamar malamai kamar dattawa mutanen kirki a darajanta su wal fihi li ghayrihi min ashabihi wa sadati atba'i ya halatta a tashi wato mutane su tashi don wanda an jagora a cikin su wa ilzamin nasi kafatan bil qiyam ila sayyidihi da sa mutane su tayi su tarbo shugaban su amma abin da ake yin shugaba zai zo a kai bayan gari a tarbo shi Walayu yu'aridu haza hadisa muawiya malaka wannan bai ci karo da hadisi sayyidina muawiya ba kusa akwai lokacin da sayyidina muawiya yazo yana sarkin musulmi mutane duk suka miƙe mutum biyu suka yi zaman su sai dube su yace ahsantuma fa inni salitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yamtasila an-nas lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar ce kudin nan da ku tashi ba kun kyauta domin naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ke sha'awar a miƙe tsaye in ya taho to ya nemi mazaunin sa auta abin da yake so ya ce Tun da Allah ya hana mu yi sha'awar a tashi tsaye in kuka saba mana da tashi tsaye ba ku tashi ba za mu ji me za mu ji damu kaga inda wani ne waɗanda suka zauna na su zai magana nan ta faru nan House of Assembly wani gwamna wata rana kowa ya miƙe mutum biyu sun ka zaman su wala ka kakuri sai dai sa aka kira su ya an kai yana ganin ba su mutunta shi ba da shi ka sai da namu auya girma masu yi yace na ji manzo Allah na ta duk wanda ke sha'awar a tashi tsaye in ya tauto ya nemi mazaunin sa auta saboda haka zaman da kuka yi kun kyauta kenan wannan hadisi yana nuna ne yana nuna ba a son ka sama mutane tsaye to shi ko wanda ya nuna a tashi tsaye amma in kuka lura ila sayyidikum an kace ba li sayyidikum ba ku tashi ku yi kankame yadda ake mana kiran antar da tutar Najeriya a'a ku tafi ku tarbo shi akwai bambancin tsayawa ka yi tsaikin da ka tarar mutum ko ba bambanci akwai bambanci wa'ida li'anna hadha alwa'id wajen tawajjaha lilmutakabbirin wannan kaci da manzo Allah ya yi a hadithin Muawiya na masu girman kai ne masu shawa su a girma masu agwadi su an manya wa ila man yaghdabu aw yasqatu Allah yuqamala kuma wannan hadisi yana magana ga wanda zai fushi ko ya nuna damuwa in ba a tashi tsaye wa qala al-qurtubi innama al-makruhu al-qiyam lil-mar'i huwa jalis imam al-qurtubi ya ce abinda ba a so shine kana zaune a yi tsaye abinda masu mulki ke yi kana zaune kana zabi ga wani tsaye sandar bayan ka shine kungiyoyin addini har na sunna yanzu suke kwaikwayo daga malami zaune da karatu ga dan agaji tsaye kyam ba abu ne mai kyau kuma yana sa malamai girman kai bai dace ba Kala wata قال وتأول بعض na قوله قوموا إلى سيدكم على Zalika, ذلك مخصوص بسعد yake wasu cikin almajiran mazhabanmu sun ce wannan hadisi ba sa'ad kada ya sha saboda ne saboda an bincika ba a taɓa ji inda manzo Allah ya ce a tashi don Abubakar ba ba taɓa ji inda ya tashi ya tashi don Aliyu ba duk sauran mayan sahabbai kai ba wani sahabi guda da annabi turci a tashi don shi in ba wa ba sa'ad nawa wasu kashe ce to wannan ta sa'adu ce amma dai malamai sun ce wannan tawili bai yi daɗi ba wa qala ba'dhum amarahum bil qiyam li yunziluhu an mara da yi su suka ce a'a saboda baya da lafiya na kazzaki annabi ce ku tashi ga shugaban ku don ku sauko da shi wa fihi ya ce wannan magana tana da nisa ni ku aure na ba ta da nisa don kowa ya san bai da lahira ko ba haka sau da ka tafiya a saukar da shi daidai ne wa ƙalar suhaili wa ƙama rasulullahi sallallahu alaihi safanan mai umayyata wali adiyin hatimin hina ƙadima alaihi akwai lokacin da safanan mai umayya da adiyin hatim suka zo wurin manzo Allah ya miƙe wa ƙama limaulahu zai dibni harisa ta wani gairi ya iza akwai rayu masu nuna annabi ya tashi ba tashi da ka yi tsaye ba na tarbo وكان يقوم لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها إذا دخلت عليه إن فاطمة تظن أن لا تربوتي وتقوم له إذا قدم عليها إتما إذا منذ الله يشبه تاشي تكي وكتاشي إن بائر النسعي كان با تاشي نتربو بايد ليه وإنما وقام لجعفر ابن عمه وفي جواز قول الرجل للآخر يا سيدي idza ul alima minhu khairan aw fadla cewa da annabi kumu ila sayyidikum kaga kenan ashe mutuna yake mai gidansa ya sayyidi ya mai gidana to shi ma ya ci karo da wata ruwaya da annabi sallallahu alaihi ke cewa kada ku ce ya sayyidi ko as-sayyidullah يتي أما إذا علم منه خيرا أو فضلا إن يأتم وتبن ديت الفرجة وإنما جاءت, جاءت الكراهة في تسويد الرجل الفاضل يتي واندا كتكأت مسيد وندا أفاضل ذاك وندا بعد قريبا مش ميجنا وفيه أن للإمام إذا ظهر من قوم من أهل الحرب الذي بينه وبينهم هدوة هدنة على قيادة وغدر أن ينبض إليهم على سواء أن يعاربهم وذلك أن بني قريظة كانوا أهلا موادعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخندق وأن حديث يانون إذن أكا يرجيجين يادا بشركي كوكاتري تزمن لا تيع suka nuna yaudara ya halarta a kwanci wannan yarjejeniya domin kafin haka banu ƙure da da suka sa hannu ga constitution na farko da manzo Allah ya yi a madina na a zauna da juna lafiya amma da suka haɗa baki da makiya aka kama zuwa Allah farmaki a madina sai manzo Allah ya watsa waccan yarjejeniya falamma kana yawmul ahzabi ظاهروا قريش وابا سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسلهم انا معكم فاثبتوا مكانكم فاهل الله بذلك من فعلهم قتالهم ومنابذتهم على سواء وفيهم انزلت واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على صاشين ون سوره الانفال تسلك فعاثرهم والمسلمون معه حتى نزلوا على حكم سعد رضي الله تعالى عنه za ka manzo Allah ya warware wancan yarjejeniya ya saukar da su a kan ya sauka a garinsu ya kewaye su kuma sannan aka yi yarjejeniya kan hukuncin sadun nuwaz sadun nuwaz ya hukuncin kisansu aka kamo su aka karkashe su aka kwace 'ya'yansu da zuri'arsu aka raba wa musulmi a matsayin ganima Allah shi muna muwafaka abinda makaranta daidai Allah ya ba mu lada ka ba mu iko aiki da shi da mun kuskure ko tuntuɓen harshe Allah ya muna afuwa da gafara Allah ya saukar da aminci da zaman lafiya a wannan ƙasa mu. Allah ya kawar da fitintunu da matsaloli abubuwan da suka dame mu a cikin gidajen mu, da iyalan mu, da garuruwan mu, da ƙasar ƙasarmu ubangiji ke sarki ya mana maganin su akwai da ke ta bayyana kwanan nan da suna ƙara nuna mana babu abin riko kamar tafarkin sunna yanzu wannan ɗan ta'adda da ya bayyana shekarun jiya a kano yana sakin bayanai ta whatsapp yana cin zarafin manzo Allah sarsu da zagi irin da ashariya wai saboda wani waliyinsa da yake ganin shi ne jagoran ba manzo Allah ba babu shakka matasa sun tashi sun rusa gidansa amma waɗannan da ke jingina kansu ga wannan waliyin har yanzu waliyin suke kariya ba manzo Allah ba kaga shi zai nuna maka babu tafarki tsaye sai tafarkin sunna ba kullum abin da muke ta shugabanni su rinka ɗaukar izina ga waɗanda abuwa ana ɗaukar mataki domin babu zaman lafiya ga wanda zai zo ya zagi addinin ya zagi Allah ko ya zagi manzo Allah babu zaman lafiya to da haka in ana son ƙasa ta zauna lafiya irin wani mai yanci adda a kai su kotu kuma an yi hukunci a zartas abdu inyas yana na hanyar tsare an fi shekara ɗaya yau kuma kotu ta yanke masa hukuncin kisa mun yi ba mu sake jin komai ba da an fito da shi aka kake shi gaban jama'a gobe wani zai koma to haka duk nauyin ta'addancin da ake a nan cikin birni a makon da ya wuce mun karanta labarai mun ga bidiyo wai matu hassan kuka ya yi zanga-zanga cikin garin sakkwato da ɗaruruwan waɗanda ya kira fastoci da baƙaƙen kaya ni na yi amanna a kowasu daga bayan old airport ba kiristoci ne kawai ba akwai su miyagun ɗaya wanda daman da su ake haɗa kai a yau musulmi barazana tsakaninku da Allah wannan tana iya faruwa a nata musulmi na iya zanga-zanga a abiya suna iya a umu a nan bara misali to don da shugabanninmu suna kallo haka za su bar wani ya zo yana tsokananmu har sai wani tashin hankali ya faru an zubar da dine nan sana ta ba mu da hankuri mun yadda duk ɗan najeriya ɗan najeriya na da haƙƙin zaman ƙasa amma kuma mun san ko ina akwai abubuwan da ya kamata a tarbiyyantu da su so wannan mutumin jinjinawa ne yake yanka tsagawa ne yake in ya ga jini gaba ba da daɗewa ba nan gefen bakon idi abin nan nan gabas ɓangaren more gefen gona alu na ka ya sai wasu filaye zai babbar coci kaga total opposite da ranar idi ya kake ji in idi za ta zama ranar lahadi ko ta faɗo 25 ga disamba suna kirsimati su sun fito mu fito wannan titin da ba ci muke shayar da su rana guda kana sun za a zauna lafiya su da waɗannan abubuwa ya kamata a ja musu bilki ba mu ce hana su zaman ƙasa ba 'yan ƙasa ne amma dai su san garin da suke su san irin abin da suke kuma wallahi mahukunta 'yan ba su ɗaukan mu abin da mataki da wuri ba to sai ya kai ma inda za a da na sanin kyale mu da abinda an namu mu faɗi kamar yadda mawaƙi ke cewa mu dai namu mu faɗa maku ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariyar ku ta zan kuka gaba da na da mai kin gaskiya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu akwai karatun iziya ji bila hadiyan Allah ya so